Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a jamhuriyar Nijar a can birnin Yamai a VOA Africa akan mita biyar zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya FM bugu da kari kuma ana iya jin mu kai tsaye a Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji, Safina sada da Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Yau Litinin goma ga watan Afrilun shekarar 2017 za mu ci gaba da maganar da muka faro ne ranar tala Litinin din da ta gabata game da maganar masu karyar arziki don burgewa musamman a wajen aure ko wani sha'ani. Shin yanayin yadda ake tsara sai mutum ya haɗo sha tara ta arziki a kayan aure yana da nasaba da karyar yin aure? Sannan ana lodawa maza yin laifin da ya fi ƙarfinsu ne? kamar inda na fito borno state akalla sai ka sa zanuwa kamar talatin ko hansin kowanne kuma da lafayarsa takalmi da zai je da irinsa da jaka kuma abubuwan duk abin da aka ce ka kawo zaka kawo in kana so yanzu in miji mai son ki ya kawo waɗannan kayan kuma ya zamana cewa hayan su yayo har aka yi auren baki sani ba sai a zo a buga kofan gida kila ya fita da safe ya tafi aiki aka ce akwatuna biyar da aka kawo na aurenkin nan masu shi na nema ya zaki jam <laughs> to an fa ce har yan matan Nijar Maryam da Zafinatu su ma fa ba su sha ba wai saboda Allah yan Najeriya sukan garza ya je su barja gayi domin su auro su bisa abin da Bahaushe yake cewa wai ta gina ba ta shiga ba akwai masu alkawari haka wanda ke rike amana akwai kuma wanda ba su da alkawari yawanci yan najeriya sai su zo su yaudari yan mata da sunan za su aure su kuma su nuna musu kuɗi a waje kuma suka aure su daga baya sai a zo a bincika ba haka bane yawanci kuma mu mata mu ne uwayen yaran na su suke walakanta diyansu domin su ma kansu abu suke yi saboda wata manufa To baya ga karashen tattaunawar zauren matasa da kuma rahoton musamman daga jamhuriyar Nijar, za mu tattauna da mai fashin bakin al'amurar matasa Ahmad Abubakar Dakta. To tambayar da muka muku kuma a shafinmu na Facebook da Twitter kamar yadda muka saba shi ne shin ta yaya za a magance magana auren karya tare da almubazzaranci a cikin aure a al'amuran mutane ko al'umma? Sakon farko daga Sabi'u Musa Isa ya ce salam ni a ganina su rinka lura da abin da suke da shi, karka lura da abin da wani ya yi, Allah ya mana arziki. Sai Sa'idu Gagiyo Katamma ya ce salam yau da gobe, hakika wasu na neman aure da ƙarya wanda yin hakan baya harfar da ɗa mai ido. Kiran da zan yi wa 'yan uwana matasa shine mu guje neman mace da karya mu bayyana mata gaskiya inda yin hakan zai sa idan ka aura za ku yi zaman lafiya ku tashi lafiya masu gabatar da shirin yau da gobe shirin matasa. Sai Ahmadu Manage Bauchi ya ce yau da gobe hanya ɗaya ce shine kowa ya tsaya a matsayinsa, kowa ya gaskiya domin sau da yawa dukkan ma'aurata su ne ke yaudaran junansu ita karya idan har an yi aure dole a samu matsala don haka mata ku rage son kai da son rai da burin dole sai kin aure mai arziki ki nemi wanda za ku yi arzikin tare mana sai wa aliyu ta ce yau da gobe tabbas hakan zai kawo zaman lafiya ga ma'aurata kuma zai rage mutuwa aure musamman a arewacin najeriya ya kamata a ƙara faɗakar da iyaye da kuma 'ya'ya akan kwaɗayin abin duniya allah ya sa a gane amin Zainab Musa mai adwa ta ce yau da gobe ikon Allah ku bigi jaki ku bigi taiki hakika akwai hanyar da za a bi wajen magance ƙarya da kuma almabazaranci a cikin al'umma hanyar kuwa ita ce jin tsoron Allah a wajen aure ba ma wajen auren ba a dukkan al'amura ma ya kamata a daina ƙarya domin akwai ranar ƙin dillanci akwai ranar da ƙarya za ta ƙare ita kuma daman gaskiya ɗaya ce daga ƙinta sai ɓata Allah ya sa waɗanda aka yi domin su su ji su gyara amin sai sadi energy tandari patuskum ya ce yau da gobe auren karya tare da almubazanci a cikin al'umma ya zama ruwan dare yadda za a makance wannan matsalar dole ne sai samari da 'yan mata sun guji karya iyaye kuma su daina kwaɗayi sai abba jaba likitan waya kuka mai gado ya ce salam yau da gobe shirin matasa ta yadda za a magance wannan auren da kuke magana shine idan mutum zai yi aure ya fito gaskiya ya gaya wadda zai aura ko shi wane ne da sana'arsa babu ƙarya. sai lai'ati yakubu ta ce sai iyaye da 'yan matan sun bar kwaɗayi sai nasiru kainuwa hadeja albani ya ce matukar ana son kawar da auren karya sai 'yan mata sun daina kwaɗayi sun dawo suna yi wa samari soyayya ta tsakani da allah sai ibrahim jigo ya ce a gani na za a iya magance karya a wajen aure ta hanyar ƙarfafa kyakkyawan bincike ga ma'aurata kafin a yi bikin sai hawa ahmad bajoga ta ce salam yau da gobe kowa dai da kyau zai ga da kyau almabazaranci dama ba na dan talaka bane talaka idan ya san cewa duk abin da ya yi ba zai ci riba ba aitin ya fita sha'aninsa ya allah ka hore mana sai aminu adamu malam madori ya ce salam yau da gobe ikon allah hakika wannan abu zai samu ne ta hanyar karantarwa ta malamai da kuma shirye-shirye a rediyo da kuma talabijin domin nuna wa al'umma illar abin ku tashi lafiya usman maryam da safinatu sai hassan lawal mafara ya ce salam yau da gobe za a iya magance auren karya ta hanyar faɗakar da mutane abin da auren yake nufi sai ga zali muhammad adc shuni ya ce yau da gobe a gaskiya za mu iya kauce ma auren karya ko kuma yin almubazzaranci a wajen yin aure idan har muka yi riko da koyarwar Allah da manzansa. A wajen yin aure, muka yi watsi da ɗabi'u da al'adun da ba namu ba, mu kau da bid'a riye da neman suna a cikinsa yau da gobe a huta lafiya. sai suleiman usman ya ce salam yau da gobe rashin sanin ciwon kai ne ke kawo wannan ɗabi'a amma idan jama'a suka san ciwon kansu to waɗannan abubuwa za su zo ƙarshe sai bafa haruna bajoga ya ce yau da gobe ni dai yarinyar da nake nema wallahi na bayyana mata duk wani abu da ke tattare da ni na gaya mata cewa ba na zo wajen ta bane da zumar yi mata ƙarya na zo ne domin yin aure shi kuma aure ibada ne don haka idan mutum ya saka ƙarya a cikin neman aure to a kwana a tashi wata ran komai zai fito fili sai husaini alhaji ali mai gishiri da jau ya ce yau da gobe a gaskiya auren karya yana faruwa ne ga waɗanda suka ɗauki duniya da faɗi inda zaka ga mutum bai da babbar sana'a amma sai ya kama nuna ma yarinyar da yake nema shi mai hali ne Allah ya mana magani. sai hawa matar shehu sabo ta ce kamata ya iyayenmu maza da mata su rika saka ido da lura da irin majajen da ke zuwa neman 'ya'yansu su kuma gujewa rudin duniya domin a gaskiya ana amfani da kuɗi wajen siyan soyayya yarinya daga wajen iyayen mu maza da mata mu kuma mata mu daina nuna kwaɗayin mu a fili musamman akan soyayya don gudun yaudara da ƙaryar samari Idan kuma muka shafin shafinmu na Twitter, Albajo ga Haladi ya ce hanyoyin dai su ne neman aure dan Allah da yin auren dan Allah gami da bin dokokin Allah da manzan shi da gudun yin abin da ba dan Allah ba. Sai Adbabareje ya ce saka tsoron Allah a gaba shine tubalin farko na magance matsalar sannan iyaye su rinka saka ido ga kai koma 'ya'yansu. Sai at Mahmud Kaura 01 ya ce maza mu guji ƙarya da almubazaranci iyaye mata da kuma 'yan mata su rage kwaɗayi mu tuna cewa Allah ya haramta ƙarya da almubazaranci. Sai Baffa Bajoga ya ce muddin mutum ya bi dokokin Islama wajen neman izini da kuma yin auren gami da kaucewa yin karya to wallahi zai ji daɗin zama da matar shi. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. To yanzu bari mu ji ƙarashin tattaunawar wakiliyarmu Madina Dauda da wasu matasa Abubakar Sadiq Sarumbai da Abdullahi Ismail da Fatima Ahmed game da maganar karyar arziki a aure da bukukuwa. Inda muka tsaya a daidai inda Fatima ke faɗa mana yadda aure yake a garinsu. Kamar inda na fito Borno State, akalla sai ka sa zanuwa kamar talatin ko hansin, kowanne kuma da lafayarsa, takalmi da zai je da irinsa da jaka. Kuma abubuwan duk abin da aka ce ka kawo za ka kawo in kana so, tunda kai ka zo ka gani ka ce kana so ka aura. in an kawo muku kayan kirga su ake yi kenan ana kirgawa komai za a kirga na iyaye wanda za a sa da su da duman su komai za su nasu daban nawa daban ana yin wannan to sadiq ya zaka ce a game da wannan kayayyaki dai gashi nan kaji ta yi lissafin wai zannuwa talatin da lafayan su da dadduman su ba a ma yi maganan kayan sawa na ciki na mata ba da za su tafi da lifaya eh. ni fa za a jira na wannan bangaren to eh saboda ni ban ga dalilin da ya karfi na zai kare a siyan kayan aure kawai ba <laughs> in an yi auren nan za su bani gurin zama ne ni ne zan nemi gurin zaman da zan zauna ni ba aja wato akwai wasu abubuwa wanda ni inda zan samu dama zan yaƙe su sosai ya kamata ma in za a aure a ce kawai ba wani ma kayan aure in ka kawo sadaki a ce to madalla madalla Da budurwar ba ba eh, bazawara ba to aja ayu da bazawarar da budurwar duka dai kaya za su saka sawa za su yi an ba su kayan kawai a yi hakuri in ka kawo sadaki eh, to da lama da la ban ga dalilin da za a aure an baka kaje ka ciwo hayan ka an jima an zo an ce dalla filan nan a dalla wancan jakar a dalla wancan firijin da ina amfani to yanzu haka tuna mun fatima barin da gare <laughs> yanzu <laughs> ke a inda kika fito mm. za a sa atamfofi kamar talatin da lafayansu mm. da jakansu da takalmansu yanzu in miji mai sanki ya kawo waɗannan kayan kuma ya zama na cewa hayansu ya yo har aka yi auren baki sani ba sai a zo a buga kofan gida kila ya fita da safe ya tafi aiki aka ce akwatuna biyar da aka kawo na aurenkin nan masu shi na nema ya zaki sai su je su kama shi amma ni dai ba zan bayar ba ai za a kai matsayin da dole zaki bayar da kayan ai saboda an riga an yi aure mhm. kuma ba mamaki kina son mijin nan naki in aka ce ina kayan nan kika ga an cikuikuye mijinki da yan sanda za ki ha kuɗi ki dauka ki bada a to ai yanzu kin zo kin to yanzu kin zo kin ba zan bayar ba ai na ah, to ai wa wa ya aike shi ai yanzu kin zo ai dai har kina son mijin nan zaki ce to waye ce kar ya gaya mun na dai dinka guda daya haka kawai ina zaune sai a zo a kwafa amma ai rufin asiri ake nema ko ka gani ki rufa mijinki asiri ni shi yasa nake ta magana. Shi ya kamata ya gaya min ba wai ina zaune a zuwa kwankwasa min kofa a ci na bada akwati. Tana iya yiwa shi damuwan shi ya sa ya manta bai gaya min. To ai shine matsalan to. Me zai hana shi faɗan gaskiya? Ki ɗauko ki bashi. Na mashi asirin wannan daban ne amma me ya hana shi faɗan gaskiya? da ina zaune za a zo a kwankwasa min kofa a ce wannan abun bashi ne ko kuma rance ni aro aka yi in mayar bayan ba a sanar da ni ba ina ganin nawa ne ai ba zai yiwu ba in yana so sai ya fito ya zo da gaske in kafan shi ba takalmi ya zo haka ya same ni ya ce yana so na amince mu aure mu zauna a lokacin da zai kawo kayan mayan da na kirga su in talatin ya kawo sai ya bada kayan kudin dinki ma kowanne a inda na fito so saboda haka yana bayarwa za a dauki za a rungumi akwatin a kai gurin tela min dinki daidai size ina so ko da sun zo gidan ma dai sun an riga an dinke su kin ga dole ya nemi kuɗi ya biya don ba mayarwa zan yi ba bayan a tamfa talatin din. har akwai kuɗin ɗinki da mutum zai bayar sai ka bada kuɗin ɗinki to ba fata ba da irin nashi ba ai kowa kowani yare da irin abubuwan da suke mm. nima. to ba fata ban auren ya mutu kuma fa kin dinke kaya sai me to dama ai kamata a yi dai kaya da aka yi wa amarya ai nata ne ko in aure ya mutu kan ai kaya ya riga ya wuce kuma eh, ba labari kaya riga ya wuce amma wani ai dai ne ni shi ma ya riga ya tashi aiki ni malam Sama'ila maganar da nake eh. in dai mata tana son mijinta lokacin da aka yi aure har ta zo ta gane cewa kayan nan da aka kawo haya aka kawo mata su shi ya je karba mhm. za ta ce to da kuɗi ba kawai ba dama kai kuma sai ka mm. nemi yadda za ka yi ka nemo mun wasu kayan na ɗauka haka za a yi ba zai yiwu a ce wai ka kawo a tamfa talatin kuma ka zo ka ba da wani abakar to misali yanzu in ban ɗauki wani kaya a cikin kayayyaki na da nake da su a gida kafin ka zo ka aure ne ba mm. wanda ka kawo mun a akwati su ne kaɗai nike da su ya za ka yi da ni kenan a lokacin a zan yi wani kokari ai ba zan zama rago ba kuma sai in yi wani kokari in ga cewa na rufa miki asiri saboda ba zai yi a ce ga mata ka nemi kuɗin ka biya wanda ka nemo aro a to za su yadda kan dama ai sai ka biya wannan batun aure bashi da su aro ɗin ma ni yanzu nike jin su ban taɓa ji ba ai malama Fatima wannan abin da ake yayi kenan yanzu musamman a wasu sassa na arewa a yanzu komai da komai na kayan aure haya ake yowa hajja da abin da kika sani tun daga akwati har ta on the waist din da kuke magana akwai wanda su zaman su kenan suna da shago Za ka dauka siyarwa suke ba siyarwa suke ba haya suke bayarwa in ka zo ka ce musu a haɗa min kaya sun san haya za ka karba a haɗa min kayan aure za su tambaye ka akwati nawa goma sha biyu nake so a akwati talatin nake za su haɗa maka amma fa kai da su kun san cewa haya za ka karba ba wayan ka ce a haɗa min kamar yadda in ka je kasuwa za a haɗa maka yana jira ka biya kuɗi ba no wannan aka haɗa maka ya ce ma to mun haɗa maka ya kaza kuɗin hayanka na wata kaza naira kaza ne na kwana kaza naira kaza ne sannan kuma ina za a kai kayan sai sun haɗa ka da wakilin su ya je ya ga gurin da za a kai kayan saboda kar a garin kwasuwa kuma a samu matsala kuma ko a ina kake in barikin sojoji kake kayan akwai igwa kake kwana sai sun kwaso su babu wani dalili da zai eh, hana su ɗiban su so daga malama fatima wannan yayin sa ake sai dai kawai ki yi bincike don ki gane cewa hayan za a ɗauka ko ba hayan aka ɗauko ba to sama'ila me alfanun a yi aro ko a ci bashi ko a yi haya to yin aro ko a zo a ci bashi ya danganta daga yanayin halin gidan maza tana iya yiwa ba su da shi shi kuma yana ga cewa gware ya aure da akan ya zo ya lalatar da rayuwar shi a waje yin auren ya fi mar rufin asiri to he ga cewa gware in ma bashi dai karbo ko aro dai karbo a wani guri wan suna ce bashi wan suna ce aro du ya danganta a zo a samu aure ya rufe asirin kanshi tana iya yiwa ita kuma yarinya gidansu an matsu ita ma akan ta aure kar zai ta lalatar da rayuwarta a waje ya ce to ya zo a zauna abin da shi ya samo abin da gidan sai yarinya suka samu a hada a yi wannan aure a rufa juna asiri in aka yi haka ina ga shi ne dai fi sauki gare shi ga shi ango da ita amarya kowa ya rufe asirin kanshi To bari mu zo lokaci ya fara daga mana hannu mu zo ga shawara ta karshe Fatima me zaki ce wa 'yan mata da a yanzu haka wasunsu ma ba sa ma binciken? suke yadda su aure mutum ire-iren su ake kai makila irin waɗannan kayan aro da kayan haya da ake wace kira zaki to gaskiya ni da abin da zan iya gaya ma dan mata matasa iri na shine su bude idanunsu su rinka bincike kuma su yarda da duk wani namiji da ya zo musu in dai suna son shi shi shikenan yana da kuɗi bai da kuɗi ba matsala ba ne don baka san arzikin shi inda yake ba kuna iya kuyi aure kuma Allah ya buɗa masa hanya so duk wani abin da kike takaman kina so ki samu zaki iya samun su daga baya kuma irin wannan abun ya taba faruwa da ni do ba wai maganan aure bashi ko wani abu akwai wanda ya zo min ya zo yana so ya aure ni din kuma na zo na bincika na ga wani abu daban yake yi halayyar shi ya bambanta da wanda nike a masallaci muka haɗu ina zuwa ta tahajjud amma da na zo na ga wasu halayyar shi daban na fitar da shi a hanya na amma dai kuma na sami bai min ƙarya ba saboda haka har yanzu muna gaisawa amma wani abu wai magana aure babu to dalili ne yasa hakan ya faru ba wai dan yayi min ƙarya bane amma ya zo min da gaskiyan shi yanda yake amma duk wani namiji da zai zo yana muku karyan wani waya a karyan wannan ya zo yana kullum yana shiga daban mota daban akwai magana akwai wani abu dole ne kai bincike ko ki bincike to sadiq barin dawo gare ka eh, eh, shawara da zaka ba matasa 'yan uwanka da ke son aure da suke zuwa yo hayan kaya ko aro saboda kawai a ce su wani abu ne. To, a musulunce dai wani abu ne mai sauki. Musulunci bai ce dole sai kai aure ba. so da ka ni shawarar da zan ba matasa da zarar ka ga wacce kake so har ka tabbatar mata ko kun yi wata magana ta shafi magana aure to ka fito mata da maganar gaskiya saboda babu amfani ka je ka ci bashi a cikin sha'anin aure saboda abu ne wanda ina ganin life contract ne abu ne wanda ba a so a rabu an jima a ce ai ga dan shi can ko kuma irin wayannan abubuwan so da in ka shigar da ƙarya dole za a samu matsala don haka ka yi ƙoƙari iya kokarin ka ka gaya ma mace gaskiya ni ina ganin har sun fi son maza ma a lokacin da suka gane cewa gaskiya kake faɗa ni ina ganin 'yan mata sun fi yarda da wannan abu to sama'ila shawarar ka ta ƙarshe eh to kamar masu zuwa haya su kuma wannan ni a tunani na baran jiyan karɓo kaya haya ba in kawance ga shi ina son auren wance ba yiwu ba saboda idan na yi na yaudari kaina tana iya yiwuwa kuma ni a wannan lokacin da na yaudari kaina na nuna karyan su gidan sai yarinya da su yi amfani da cewa wannan yana da abin hannu bari mu bashi yarinyar nan a yi auren nan ko da daga baya za mu samu waraka mu a junanmu dan damuwa mu ya taso ya mai kanshi wani problem din mu ya taso ya mai kanshi sai a zo a baka daga baya kuma ga cewa babu to daga lokacin da aka ga baka da shi iyaye in ba su da tunani su dinga ziga yarsu ai wannan da kika aure shi daman ai ashe matsiyaci ne makaryaci ne kaza kaza kaza mu bai kamata ki zauna kina shan wahala a ƙarƙashin shi ba kamata a raba aure ki dawo gida ko Allah zai sa ki samu wani miji daban to ubangiji Allah ya kyauta amin Allah ya gyara don ko wannan al'amari ya riga ya zama kayan aure ma ba za a iya hadawa ba sai an yo haya sai kuma an yo an ciwo bashi komai komai da komai a yo bashin su Eh, ana neman taimako a gurin uh, abokane ko na ga akwai wanda in suka tashi aure suna abokane na dan taimakawa da wasu gudumawa dole sai na ci bashi abokanan na da ne abokanan yanzu kana wanda ka kira ka ce zaki aure sai dai ku rika da shi a WhatsApp sai ce ma ai ina Lagos yanzu kai hakuri na zo zan ka ban taimako kai wajen ka. an ajiye gudumawa da ka bada dubu goma shi wani dai bada dubu goma wancan wani mai karamin karfi dai bada dubu biyar to ba lalle ne aka hada ba ya isa ya isa ba amma zai kare wani abu da ajiya ya bashi kare wani abu ƙaryan wani abu ba masu dubba masu dubu goma ba su zo su bayar wani ya ce zai bayar ya ku ta da shi a WhatsApp mhm. ya wuce ke <laughs> ya wuce ka iya ka kira shi a waya wani kana ina maganan nan muka wallahi na je Kano ko na tafi Lagos ko na tafi bikin ba zai zo ba ma zo ba to ubangiji Allah ya kyauta Allah ya kare to mun koro hira dai amma lokaci ya mana halinsa idan ubangiji Allah ya kai mu nan gaba za mu dora daga inda muka tsaya a madadin abubakar sadiq sirimbai abdullahi ismail fatima ahmed ni madina dauda nake cewa mu kasance lafiya duniya mu bi ta duniya gidan kashe ahu To kamar yadda muka faɗa a farkon shirin har 'yan matan fa Nijar muran da Sofinati kun ji su ma ba a basa a baya ba ko ce ba a bar samarin Najeriya wurin shiga Nijar su yi karyar aure su auro su tare da ɓarje gaye amma fa dai ƙaryar arziki ake yi. Wannan ce ta sa muka sa wakilinmu ya haɗa mana rahoto na musamman Haruna Mamman Bako bari mu bi shi. tsakanin nijar najeriya zumunta da 'yan uwantaka ce da aurantakewa ta hada al'ummomin kasashe guda biyu musamman mazamna kan iyakokin nijar najeriya sai dai ana huskantar rashin gaskiya ga manema aure daga najeriya ganin cewa daga makwabtan ne a mafi yawancin lokaci ake zakkuwa yin auren iya mata jamhuriyar nijar sai dai ana yi wa mazajen na najeriya zargin cewa sukan yi wa mata na jamhuriyar Nijar karyar cewa suna da abin duniya mai yawa amma bayan an yi auren in ya mace ta je can Najeriya sai ta iske ba hakan ba ne kamar yadda wata mata cewa da abu bahillata ke cewa. Ma a bar tahowa in za a bi armi a ta mata karya a taho da mota a yi karya a yi mata karya kuma kwana biyu mace ta zo ta gaba hakanin ba ne ba. Najeriya ba shi ɗaya na mata ne. ana ga matan da aka yi mahakanin da yawa su da ta zo kwana biyu arme shi lalace ba a ci da ta kuma ba babu tura kwarai namiji iya zo yana son ka aure ya kamata tu iya ce zai baka riga ribi ta wayan shi ina kira ga mata su yi hattara maza makaryata maza masu zuwa su yi ma karya namiji ya zo ya maka karya zai auren ka karya zai auren ka zo shi ta maka karya yana da gida kaza yana da mota kaza sai ka zo kuma gidan ka gaba haka nan bane su ma sauran jama'ar da muka yi hira da su akan wannan zantuntukan sun yi muna karin bayani game da ababen da ke haifar da waɗannan matsaloli na yiwa mata karya da ga makwabtanmu cewa suna da abin hannunsu alhali ba gaskiya ba ne musoma da mamman sani da su matan da uwayensu ba su bin abin da Allah ya ce ne duk shi ne ke kawon a matsaloli abin da yasa na ce haka kaga na farko kwaɗayi gare su daga uwayen hayan matan yau in ɗan Najeriya ya zaka ya aro mota ya aro moto ya aro tuwahi in ya taho da 'yan nerorin shi yana gwada musu su kuɗi shi kenan da yarinyar da uwayenta sai su zubu abinda suke tunani yarinya za ta ta samu wani abu ta basu sun mance da Allah ne ke badawa ke da ki ya arme baki samu wani abu ba sai yanzu na da ki da ya zaki tunanin ta ka miki wani abin duniya don haka kwaɗayi da rashin bin abin da Allah ce shi na ka kawo musu wahala a zaka a gaya musu karya da gaskiya in an ka kai su zo su iske Allah ya ce musu ma gida gare shi mike gare su in an ka tahi sai su ga an fara ba su naira ɗari naira hamsin kuɗin kari sai su ga ba su iya zama a dawo a yi ta wahala don wahala ta za ta biyo musu baya ɗan najeriya daga lokacin da ya fara tahowa wurin ki hira ya sami ki bik duk abin da muhimmin abin da yabba oki ko yabba uban ki shina nan rubuce rar da kice baki kayan kicin ma baki tuwa da shi da cikin daki ruhewa za shi sai kin biya shi sannan babu yadda zaki iya yin shari'a da shi musamman ma a can iyaka kudin shi na kin ce baki ce baki biyan shi zaki in ma nan ne kin ce baki biyan shi zaki abin da ya kashe ya lisa muku abin da ya kashe ku biya shi ina wanda duk ya gaskiya wahala za ta biyo shi ana rabi ba yawanci yan Najeriya akwai masu alkawari haka wanda ke rike amana akwai kuma wanda ba su da alkawari aure yawanci 'yan najeriya sai su zo su yaudari 'yan mata da sunan za su aure su kuma su nuna musu kuɗi a waje kuma suka aure su daga baya sai a zo a bincika ba haka bane yawanci kuma mu mata mu ne yana da kyau a ce namiji in ya zo ya nuna yana son ki ya nuna miki kuɗi ki nuna ke ba kuɗin ne ke gaban ki ba 'yan auren ki ne zai yi tsakani da Allah ya aure ki in kuma ba auren ki ba za a yi tsakani da Allah ya kama gaban shi ki kama gaban ki amma ka san mu yawancin mata mu mu sai a hankali mace ta sai ta nuna ita kuɗi take so ba zaman aure take so ba to kenan kaga ya kamata a ce mu mata mu yi makan mu kiyamun laili ga yan najeriya da ke shigowa nan niger su zaka su yaudare mu da kuɗi su aure mu su kuma ba a kwana biyu ba a zo su sako mu dawo zawara ne shi ne yawancin mata sun yi yawa zawararci yawanci kuma yan najeriya ne ke auren suna sako su kenan yana da kyau a ce yau mu mata mu san dubarar da za mu yi makan mu dangane da maganar yan najeriya yana da kyau a ce in zaka lura da namiji haka karanci rayuwar shi ka san asalin ina yake in ma auren ka za ka kai bincike mai kyau sannan ka gano da cewa eh lalle ba yaudaran ka yanzu ba amma kuma in yaudaran ka yanzu yana da kyau a ce kai ka dubara kai mai hidda ka sunana Hamisu Dallami hanya ce aka bari ta Allah dan galibi mutane abu suke ba a bincike da mutu ya zo da kaya ne ga kai ko ba dan Najeriya ba galibi da an ce dai mutum yana da wani abu wata yar dama kaɗan kawai ya aure ke so ba a tsaya bincike sai a ɗauka a bashi shi kuma da da wata manufa bayan kwana biyu shi mai yarinya wulakanci shi sakota kuma ba wulakanci ne ba nan iyayen uwayen yaran na su suke walakanta diyansu domin su ma kansu abu suke yi saboda wata manufa me matuwa manuwa saboda ta dama kan abin da suke ganin za a ba su su doki yara su tilasta ma yara aure su kwadaita musu a mutumin kaza kaza ne in ka ta yi kaza kaza ko kuma a sa mata ka ta yi katta ma zana ta dan nuna halaye bayan kwana biyu ta dawo saboda haka kan wannan dai kawai ana dayi ne ba ta magana ba ce ba illa iyaka mutum ya zo ka tsaka san halayen mutum ka san mutumin nan daga ina ya hutu shi da almi lalle an halatta tsakanin musulmi da musulmi musulmi amma ka bincika ka san cewa a mutumin nan na ina ne shi daga wani gari yake a ya halayen shi yake ya mu'amala take da mutane haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar duniya wuri ta kasannu duniya gidan kashe ahu kowa ya kashe ta ya yi ɓanna ga wani ya kashe ne rama gidan kashe abu kowa ya kashe duru mai zari. To Allah kyauta. Kai tsaye muna tare da wani mai fashin bakin al'amuran matasa Ahmad Abubakar Dakta daga kanan Daba, Najeriya. To Ahmad Abubakar Dakta barka da warhaka. Alhaji Usman barka da wannan lokaci da ke da abokanan aikinka da masu sauraron mu. Barka da shigowa. Duk da yake mun baka ɗan karamin lokaci ne saboda dai kar a ce mun yi ba masu fashin baki. A cikin minti kila biyu zuwa uku dunkule mana duk waɗannan maganganun da ka saurara na magana ƙarya da ƙarya. Magana ta gaskiya zamani yana canzawa mutane suna canzawa. Uh, al'amarin aure al'amari ne na a zo a zauna tare zama na gaskiya zama wanda a turanci za a ce reality babu ɓoye-ɓoye in ma kayi wani ɓoye-ɓoye za a gani abu ne karar wanda za da kai da matar a yanzu hmm. yanayin da ake ciki akan samu waɗanda suke ɓoye wa junansu gaskiya sai mutum ya dinga amfani da aron wani identity cewa shi wane ne alhalin shi ba wani bane domin idan bai ce shi wane bane ita ma macen ba za ta amshe shi ba balle har ta aminta ta aure shi yan mata sun fi son wanda ya zo musu ya nuna musu shi wani ne shi hmm. suke son su aura su kuma maza sai suka yadda da wannan aƙidar da wannan abin da mata suke so ɗin na lallai sai kai mai kuɗi ne lallai sai kai mai yi kashe mata kuɗi ne kaza da kaza sai suka yadda eh za su yi wannan to amma me za su yi bari su yaudari matan hmm. sai namiji izo ya nuna shi ɗan kasuwa ne ya je ya aro mota ya je ya samu gida ya haya idan mm. haya ne amma idan ya zo gidan su mata sai ce ai gidan nan nawa ne mm. tunda dai ba wani takarda za a ce kawo takardar gidan bare a gani ba mm. idan aka zo aure kuɗin da zai mata laifi zai da shi in za a yi laifi na gaskiya ba zai iya irin ita wanda take so ba in ya kawo mata na gaskiyar da ita da iyayenta ba za su amince ba da haka ne mafita sai a je a hayo akwatina a hayo kayayyaki kayan andawiya da atambobi da manya-manyan laifina za a je gurin 'yan kasuwa a aro in ya so bayan an yi auren ya danganta wani yana a ra sati daya mm. wani yana a ra wata biyu wani yana a ra wata mm. shida mm. idan aka zo gidan sai kawai wata ran izo ya ce mata an masa fashi a kasuwa ko kuma Eh, eh, eh, an tare shi a hanya mm. ko kuma a'a yana wata rashin lafiya so da haka gudunmuwar da aka yi masa kawai a ɗauko lefan nan naka sababbin kayan nan aje a sai da su. anan ma ya ƙara ƙarya ya ya sake yaudarar ta kashi na farko yaudara kashi na biyu yaudara kashi na uku so da aka ƙarshe a zo a ɗebi kayan nan iyayenta ba su sani ba ba wanda ya sani yan wanta kayan da suka zo suke burgewa suna mm. nuna wa mutane cewa yansu ta auri mai kuɗi yansu ta auruwa ne sai a zo a mayarwa wanda aka karɓa mm. haya. Shi sai a zo a ci gaba da rayuwar karya da tana sa ran za yayi hali shi sai ta koma kan koko to mun gode sosai Ahmad Abubakar dakta da fatan duk wanda aka yi wannan abu don su sun ji yanzu kan Ahmad da Maryam Bashir Bagaji Safinatu Sodangi sai Julie Lazarus Gresham wadda ita ce ta jagoranci shirin ta bada umarni sai kuma injiniyan mu Neo Peter ni Usman Ahmad Kabara a madadin Abdulaziz Adili Toro da Ibrahim Jarmai da suka hada mu da ku a Facebook live nake cewa mu zama lafiya sai Allah ya kai mu a wani sa sabon shirin na yau da gobe shirin matasa. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe shirin su BOA.